وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي حدوى أسمونا مسلاتي نتارا البركة أسمونا الجامعة من البركة خليل ينباسي أسمونا قري مديا سن جهة تجقاوة wanda kamar da muka saba a cikin wannan wato a cikin wannan watan mai tarin albarka muna gabatar da tafsiri a daidai wannan lokaci a yau shi ya dace da rana alhamis takwas ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda ya dace da 30 ga watan uku shekara ta 2023 wanda yau shine majalisinmu na ashirin da hudu an darasinmu kuma na na shida kinan a cikin wannan shekara mai albarka wanda jiya idan ba a manta ba mun kwana a wata ainihin faɗin Allah mun kwana ƙarfin faɗin Allah wa allah adam asmaa kulla thumma aradahum ala mala'ika fa qala anbiuni bi asma'i ha'ula'i in sun kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim to da ka da mu wato maimaita wannan aya sannan mu tafi zuwa ga ayoyin da ke gaba insha Allah ta'ala amma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الله سبحانه وتعالى يكتوى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم Allah ta'ala ya ce ya Adam an bi'uhu ka ba su cikakken bayani da labari bi asma'ihim da sunayen waɗannan al'amura da Allah ta'ala ya fi fujurowa mala'iku falamma an ba'ahu bi asma'ihim lokacin da an ba'ahum ya labarta musu bi asma'ihim sunayen wa'annan abubuwan qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati masu ard Allah ta'ala ya ce musu alam aqul lakum ban ce muku ba inni a'lamu ghaiba samawati masu ard ni ne na san gaibin da yake cikin sammai da ƙasai wa a'lamu ma tubdun kuma ni ne kaɗai na san abin da kuke bayyanawa amma kuntum taktumun da ma abinda kuke koyewa Allah subhanahu ta'ala yake magana da mala'iku da wannan lafazai subhanahu wa ta'ala wanda ajiya a a cikin bayani mun kike zuwa ga wato an hadisi wanda yake sahihi muna cikin bayani lokaci ya kare mana da kuma akwai gajiya sosai ana ta zirga-zirga yan kwanaki da wannan to muka ce za mu kwana akan hadisin yau Allah ya za mu ishara zuwa gare shi mu ambace shi hadisi ne wanda yake sahihi kamar da zuwa cikin Bukhari da Muslim da yake ƙara fassara mana wato ainihin ne Allah ta ta'ala yake nufi da wato an bi asma'ihim da Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam sunayen wannan abubuwa wannan hadisi ne wanda yake mashhur kamar da malam bukhari ya kawo shi a cikin kitabin tafsir nasa a cikin sahih bukhari kenan haka na imam muslim shi ma ya ya fita da wannan hadisin daga anas a dan malik Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zantar da shi cewa ranar alkiyama mummune za su taru a guri guda suna shawarwari a tsakanin su cewa halin da ake ciki na yanayi na tashin alkiyama ne mafita ana tattaunawa ƙarshe aka yanke shawara idan mun to cewa a fi annabawan Allah subhanahu ta'ala a kai musu kuke cewa ya za a tuna annabawan Allah a je wajen Allah subhanahu ta'ala a roƙa mana Allah ta'ala ya yi halin da ake ciki wanda a farko wurin wanda suka je shi ne wa wasu abun na shi na annabi adam alaihissana da suka je wajensa mai suka ce ya kai annaba adam wato an mahaifin mutane gaba gida abun na mana mahaifin kowa da kowa kowa annaba adam shi ne babansa domin shi ne sababin sa wannan gida na duniya ta ce ya annabi adam sai ne wanda Allah ta'ala ya halitta ta da anin hannun da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala wa afdala laka mala'ikata sannan ya sanya mala'iku suka tsuguna a gare ka suka gaishe ka suka yi maka sujjada wa allamaka asma'a kulli shay'in sannan kuma Allah ta'ala ya sanar da kai sunayen dukkanin komai fashfa lana inda rabbika kada muna roƙo a je a nima mana cuto wajen Allah subhanahu wata'ala domin ya yi mana halin da ake ciki na wahalhalu na aiwata tashin alkiyama mahallin shahir ne Allah subhanahu wata'ala allamaka asma'a kulli shay Allah ta'ala shi ne sanar da kai sunayen dukkanin komai na idan aka ɗauki kullu ɗin wato amma sai Allah ta'ala sanar shi sunayen duk wani abu wanda yake na halitta abu kaza sunansa kaza abu kaza sunansa kaza ga kuma yanayinsa ga rayuwarsa ga yadda yake Allah ta'ala biya sanar da shi wannan domin wato an ya nuna ijazi na mala'iku akan cewa sa da sa wato an ya game dukkanin komai kuma sa a zartarsa a cikin komai kasantuwar kuma zama su su fahimci su inda Allah ta'ala ya ajiye subhanahu wa ta'ala don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idun kullalin mala'ikatu li adam haka na kuma wato ainihin ta tuna lokacin da kulna lil mala'ikati muka cewa mala'iku usjudu li adama ku yi sujjada ga adam sajadu take suka sujjada illa iblisa sai dai iblis a ba sai ya ƙi amsa wannan umarnin wa takbara ya yi ma girman kai wa kana mai alkafirin ya zama cikin kafirai wanda suka kafirce umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to anan Allah fa ta'ala yana labarta mana bayan wannan tattaunawa ta gudana da wannan jarabawa da aka yi wa tsakanin mala'iku da annabi Adam wanda karshe annabi Adam shine zaman tuciya nasara ya faɗi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa shi da ambata to bisa ga wannan sai Allah subhanahu ta'ala sai ya umarci mala'ikunsa cewa su faɗi su sujjada ga annabi Adam a alaihi salam dukkanin suka amsa wannan umarnin na Allah subhanahu wata'ala sai sai iblis a ba wasu takbara yake wasu takabara ya yi ma girman kai wa kana mai kafin ya zama cikin wanda ta kafirce umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a anan da Allah subhanahu ta'ala yake wa id wa kuma da muka faɗa biya a shi wannan kalma ta if wato tana shirya da abin da ya faru ne a baya su ilimin mawabi wa dilalata tana nuna zar na abin da ya gabata abin da ya wuce mana suna ne na lokacin da yake ya wuce if hadasa kaza wa kaza lokacin da abu kaza da kaza ya faru mana in tana nuna wannan dilala sabanin iza iza kuma tana nuna abin da yake mai abin da yake halin da ake ciki ko halin da zai zo wanda kuma inda Allah ta ta idza jaa rasulullahi wal fath ko idan nasara Allah ta so kaga tana nuna mai aw istiqbal abin da zai zo a nan gaba amma if abin da ya riga ya wuce to shi wannan ah, iz wa wato da muka ambata wato ta ta'allaku ne da fi'ili wanda yake mahazzu an shafe shi mana wa zukur iz ka tuna lokacin da ya wuce abu kaza da kaza ya faru Masu sai Allah kuma sai alfar saboda balaga ta Qur'ani sai ba a faɗi fi fi fi'ilin ba da sai ta cewa udkur iz kaza udkur sai zaman to babu balaga amma a shafe abin da yake eh, wato anin ba a bukatar sa wani shi ya fi nuna wa balaga da hikimar zance to Allah subhanahu ta'ala sai ke cewa wa id qulna lil malaikati mana ka tuna lokacin da kullina muka ce Allah subhanahu ta'ala ya yi amfani da lafazi na kullina bai ce kullu ba ba kullu kullu lil malaikati sai ce wa id qulna lil malaikati tuna lokacin da muka an fahimta aka ce usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi wato an li adama ga annaba adam idan aka ce sujjada wato ana kamar da wato ana shek muhammad sani usaini ne yake ambata a cikin tafsirinsa yake cewa as sujud idan aka ce a yi sujjada ana nufin mutum ki sanya a goshinsa a ƙasa bisa ƙanƙan da kai sannan kuma ya sanya hannayensa da gwiwoyinsa to nan shine sujada da ake nufi domin Allah subhanahu ta'ala ya bambance tsakanin a wasu sujud ma'ana da bambance tsakanin ruku da sujada yana isara zuwa ga wasu malaman suna kawo cewa ruku aka ce wa mala'iku su wa annabi adam ba su gada ba suke cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta tsakanin abubu wa sujud kuma Allah ta'ala yana cewa sa'an kaga kenan suna da bambanci ba wai Allah kuma ta'ala ya amfani ya amfani da lafazin ba bane da ma'anar irkau wanda amma ibn ashur a wa ma'abocin wasu littafi na at-tahrir wa tanwir a yake cewa haƙiƙanin sujjada aka ce me sujjada tana nufin wato kankan da jiki durƙusar da jiki da kuma faɗar da jikin wato alal ar akan ƙasa mutum ya runkufa ya faɗar da jikinsa kan ƙasa domin nufin girmamawa ga wani kamar yadda ake cewa wato an asududu lil malik wasu zada ga sarki ko gaisuwar sarki kaga za a faɗi ne a ƙasa a gaishe shi kisa Allah subhanahu ta'ala ya ambaci irin wannan gaisuwar ta sarakai a cikin isa ta annabi Yusuf alaihi salam lokacin da iyayensa da yan suka zo gare shi suka dawo gare shi Allah ta'ala ke cewa fa a abawai ala arshi wa kharru lahu sujada suka faɗi gare shi suna mai masu sujada masu irin gaisuwar sarki ba sujada ta goshi ba da gabbai mana faduwa a ƙasa domin manufar girmamawa ga wanda ita babba ko sarki ko wani jagora ko shugaba wannan shi ne su dada a cikin wannan ma'anar shi sa Allah kuma ta'ala a izamanto cewa a ita wannan su dada da ake magana wata ke ta falla. Allah kuma ta ake ta eh, la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasdu illa alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kaga ku sujada a warkar ku sujada ga ash-shams wal qamar kai a sujada a gare su a sujada ga wanda zaman to cewa shine ya halice su subhanahu wata'ala abu ta wannan ma'ana ta sujada a ta gaisuwar sarki zaman to a ta larabawa suna amfani da wannan a kalma ta asudud da na fatar ma'anar gaisuwa ga sarki kame da aisha bin maimuna yake fada a cikin waƙensa yake ta falon ma a tana ubaidal kara fazadna lahu wa khala'na al'amara lokacin da muka zo ga wasu da ubaidal kara fazadna lahu sai muka yi masu sujjada wa khala'na al'amara muka ma tura rawani muka tura rawani domin girmamawa ga sarki kaga sai amfani da wannan lafazin na wato an sajadna muka sajada wanda ma'anar gaisuwa ga a gare shi an fahimta to wanda idan aka kalli a a ita wannan a kalma ta sajada za a ga rukuni ce da tasirin rukuni na sallah an fahimta amma sajada da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa wato a nan game da haƙƙin mala'iku a cewa su zada ga annabi Adam kamar yadda yake ambata Ibn Ashur yake cewa wato misali ne ko sukantawa ce ga Allah subhanahu wa ta'ala yayi a game da wato yanayin da su mala'iku din suka wato suka aikata abinda suka aikata ga shi annabi Adam wanda yanayi wanda yake nuna ma'anar girmamawa a gare shi ba wai ga ma'anar sujjada wasu za a sa goshi wato a ƙasa bane a wata ma'ana ce take nuna ma'anar girmamawa ga shi annabi adam wanda shi sa Allah subhanahu wa yake sa walillahi yasudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wa wani malaika wa hum la yastakbirun Allah subhanahu wa ta'ala yake magana cewa mala'iku ga Allah kaɗai suke sujada ba su sujada ga wani Allah Allah subhanahu wa yake labarta game da ɗabi'a ta mala'iku cewa ga Allah ta'ala kaɗin ta yin sujada yake wani ah, walillahi ya su ma samawa ga Allah kaɗai abin da yake sun samai da ƙasai suke su wa Amma fil af haka na abubuwan da suke cikin ƙasai ga Allah ta'ala kaɗai suke su sujada suke wani mala'ika wa hum la yastakbirun haka na ma mala'iku ga Allah suke yin sujada ba tare da suna yin girman kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba a haka da ike bayanin cewa ita sujjada abu ne wanda ke ɗan abu a cikin al'adar ɗan adam wanda tun karnuka na baya tun kafin zuwan annabi isa da shekara da karni wato goma sha tara idan manto cewa aka samu asa bayanai game da yadda ake wato ainihin gaisuwa ta sarakai ko abin da ya kama da alaka yake da alaka da ma'anar sujjada ma'ana girmamawa ga wanda yake babba amma a idan ana maganar zada da faɗar ma'ana wato wa da muka ambata wato yanayi ne wanda yake a yake ya saba daga al'ada zuwa ga al'ada ga al'umma zuwa ga al'umma shi sa ta anan kasar za ka ga waɗansu gaisuwar sarakansu sai sun faɗi sun kwanta sun sirri da suke a ƙasa wanda kaga shi ma nau'i ne wanda yake na sujjada da ake wani to a nan ƙasar hausa kuma sai a zo a kamar an yi rinkutu an yi rinkutu haka an fahimta wasu kuma suka shigo sai dai su ɗan yi haka kamar za su ɗan dinkufar da kansu haka sai su ɗagu mana a tsaye za su ɗan runkufa haka su ɗagu wannan shine kamar yanayin na sujada da suke yi domin girmamawa yau don haka haka ta ɓangaren addinai da sauran al'adu ma gabaki ɗaya gada ta bambanta daga wannan addinin zuwa wannan addinin daga wannan addinin zuwa wannan addinin kamar yadda ibn ibin ashirin yake bayyanawa ke cewa amma su gada wato a cikin wato sallah da Allah ta'ala ya shar'anta a cikin addinin musulunci ita ce wato ana al-qurur ala al-ard bil wato faduwa akan ƙasa akan goshi wanne gani war rijlai da hannaye da goshi da da kafafuwa wannan kaga shine wato abinda aka tsanta a cikin addinin musulunci ta su zara, ga yadda ake shakin in ka zo kai zara da wani salam ba sujjada kai ba addinin musulunci an fahimta haka inda a ce wani zai zo ce zai fadi Eh, irin yadda ake a wasu al'adun tun ya kwanta a kan ruwan cikin sirke su dada yake wa Allah za ta wannan wasa yake ko ba su dada yake domin ba haka Allah ya shar'anta a yi masu dada ba an fahimta su don haka kaga kenan wasu dada ga Allah subhanahu wasu ala da ice ga mala'iku su su dada ga annabi Adam ma'ana ma'ana ta fada wa kamar da malamin suke ambata bai zama lallai zama so irin wannan su dada da aka shar'anta mana ba ita ce wacce Allah subhanahu ta'ala ya umarci mala'iku su wa annabi Adam alaihi salam da kuma idan muka kalli wannan suna aka ce usjudu li adama zamu ga akwai lamun da take nuna cewa mala'iku an kallafa musu wannan aiki na sujada, ba an keɓance su bane da wannan a akwai dilala cikin nuna ma'ana an kallafa musu wannan abun ne a ma'ana ita wannan ibadar a kan cewa su zo da ita su aikata ta a daidai wannan lokacin wanda shi yasa idan mun so Allah ta'ala ta farfada su mana umarnin ya ta'allaqu bil fawriya wa aqala da ta'allaq bil eh, fawriya kuma da malaman usul suke ambata umarni umarni umarnin shari'a wato yana da alaka da a gaggauta aikata wannan sai dan an samu ta karina da suke nuna cewa ba a yanzu ake so ka aikata wannan aikin ba mana duk lokacin da Allah ta'ala ko manzonsa yace a aikata kaza to kai tsaye ba a jira kai tsaye ake aikata wannan abu kisa na ike ta ta ake suka yi wannan sujadar ba tare da ɓata lokaci ba zaka duk wasu nasoshi da suke magana akan umarci aikata kaza matsawar ba an ga wata alama da ta nuna cewa wannan aikin akwai bukata a jirgin ta shi ba bayan minti ɗaya to aka ce ai kaza a take ake yi a waje Allah subhanahu wa ta'ala domin hakan yana nuna ma'anar girmamawa ga Allah subhanahu wata'ala wanda shine abin da mala'iku na Allah subhanahu wata'ala suka aikata a cikin wannan umarni da Allah ta'ala ya musu yau don haka a nan da Allah subhanahu wata'ala ya ce da mala'iku su da za a gare shi ga gashi annabi Adam wato baya cin karo da faɗin subhanahu wata'ala la tasjudu shamsu wala lil qamar kada ku zada da rana ko ga wata mana fa ku sujada ga wani Allah mana hakan ba ne cewa lallai irin su zada wannan ita ce wacce Allah subhanahu ta'ala ya umarci a wato mala'iku su aikata ba yau domin a ita wannan su zada da ake a cikin sallah ba ta wata ce Allah ta'ala ya haramta wa ayyuka kowa sai shi subhanahu wata'ala a cikin wannan shari'a ta addinin musulunci da Allah ta'ala ya shar'anta a ƙarshen zamani ma'ana in akwai wani yanayi da izamanto eh, zai iya yiwa a wani to wannan sujjada ba zai yi a wani ba domin ita ce aka shar'anta a cikin sallah ayi ayi wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kaga bai halatta ayi wani ba ma'ana zai iya yiwuwa zaman to wata sujadar da Allah ta'ala zaman to cewa ya umarci mala'iku su yi annabi Adam irin wannan sujada. amma a yanzu wa'ayin da yake shine na ƙarshe shine ba a yadda a yi wani irin wannan zada ba sai da Allah subhanahu ala shi kadai yau don haka kuma sannan magana ta biyu a a wato wannan yanayin da mala'iku suke ciki da annabi Adam bisa umarni da Allah ta'ala ya musu eh, na cewa su annabi Adam su zada hali ne na wata rayuwa ba rayuwa ta duniya ba daga in ma an ce su yi wa annabi adam alayhi salam na farkon umarni na Allah suke iyarwa umarni na Allah kuma shine yake nuna amsa umarnin Allah shi na bauta ga Allah subhanahu wata'ala mana duk abin da Allah subhanahu wata'ala yake ka aikata aikatawa shine mai bautar Allah subhanahu wata'ala din saba masa shine abin da ke takunci kamar da annabi eh, wato kamar da shi Iblis bai aikata ba kaga wannan Allah ta aikata wa kayan kafiri ko sai zama to cikin ka wanda cewa Allah subhanahu wataala shi yake nan amsa umarnin Allah a cikin kowane hali shine abin da zaka aikata lokacin da Allah ta'ala ya umarci bawa ya aikata kaza baya gabatar da hankalinsa cewa in ne wannan abin kuma ai matsala kaza ne a kawai ana gabatar da umarnin ne ba hankali ba ka gano abin da ya dace ko bai dace ba A abin da ya dace din shine abin da Allah ya ce domin kai halittar ne haka ba bukatar ka sanya hankali kuma shi eh, iblis sai sai yi tsayaya sai sa hankalin ka ta yaya zan zan yi a shi ba zai ba kaga wannan shine illar gabatar da hankali akan nan sun ya gabatar da hankalinsa wanda yake sauyayye cewa shi gaya za a ce kaza da haka bai dada wannan hadisin ba ko ko bai dada wannan eh, hukuncin ba ta yaya za a ce kaza alhalin kaza da kaza to wannan shine to haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa suka gada ga annabi Adam alayhi salam illa iblis aba illa iblis aba wa takbar sai mala'ika sai sai sai iblis aba yaki yaki amsa umarnin Allah subhanahu ta'ala wa takbara bayan ya kuma sannan yayi girman kai dan me an fahimta wa kana min al-kafirin ya zama cikin wanda suka sun cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba su bi umarnin da Allah kuma ta'ala ya shar'anta a gare su ba a malamai suka ce da Allah kuma ta'ala ya ce wa kana min al-kafirin aba takbara nan malamai sun yi fassara guda biyu game da ita kana me take nufi shin za a saka cewa iblis ya yi girman kai wa kana na kafin ya zama to sun kafirai ma'ana wato a da kenan domin kana cikin mawabi fili ne wanda yake ya wuce to annab eh, shi iblis wato a da ne zama cikin kafirai kenan wato banda yanzu banda nan gaba ma'ana wasu da suka fada cewa wa kana da kafiri ma'ana a cikin ilimin Allah na Allah ta'ala ya san yana cikin kafirai da shi isa a waki yanzu bai hukumar Allah ba domin tun tuni Allah ta'ala ya san cewa wannan iblis na cikin wanda suke kafarai wanda sun kafar cewa Allah subhanahu wa ta'ala musamman suka ce a'a nan kana za a dauke ta da ma'anar ba da ma'anar fi'ili ma bi ba A'a da ma'ana ta tahaqquqi tabbatuwar abu abu kana din ya tabbata ga wanda aka wa jingina wannan fi'ili din an fahimta game eh, da Allah ta'ala ya kita wa kana Allahu ghafurur rahima Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto mai gafara mai rahama kaga bai zamanto wato a da Allah ta'ala ghafurur rahim ne ba akan cewa banda yanzu a'a har a har a dazu din da kuma yanzu din da an zuma wa kana Allah ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne mai rahama ne mana su ce tabbatacciya gafara da rahama ga bayi da haka nan ma wa kana min kafirin ma'ana sifar Idris ce ka kudi tun a da ɗin da yanzu ɗin da an zuma ɗin gabaki ɗaya an fahimta illa ba aba wastakbara a shi sa a malamai suke amfa cewa wanda cikin nau'ika na kafirci akwai wato kafirci wanda yake na al'istikbar an fahimta istikbar kufur eh, al'istikbar wato kafirci ne girman kai ka ji cewa kai girman kanka ya kai ba za ka bauta wa Allah ba subhanahu ta'ala kai ka isa Allah subhanahu wata'ala ya ce aikata kaza ka ji kai ba za ka yi ba dole kane wa Allah ta'ala girman kai ne akan amsa umarninsa ka zai zama to da kai da iblis du daya Allah ta'ala ya ce wato a gare shi yayi ya sujada ga annabi Adam sai zamanto cewa bai ba wa kana mai kafirin ya zamanto wanda suka kafircewa a cikin waɗanda suka kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala wato ba su bi umarta umartan da Allah ta'ala ya shar'anta a gare su ba an fahimta to a nan a wannan aya za mu da akwai fa'idoji masu karin yawa a ciki daga cikin fa'idar da za mu fa'idanta a cikin wannan ayar shine matsayin annabi adam da falalarsa akan mala'iku mana Allah subhanahu ta'ala ya fifita annabi adam akan mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala yau da za a fahimta ka ne yadda Allah subhanahu ta'ala ya umarci mala'ikun da su zada a gire shi wannan yana nuna Allah subhanahu ta'ala ya fifita annabi adam akan sauran mala'iku sannan fa'ida ta biyu shine wato anan as-sujud li ghayrillah to sujada ga wani Allah subhanahu ta'ala in ya zama to cewa ga amsa umarnin Allah ne to wannan za a kira shi ibada sujada Allah subhanahu ta'ala ya ce ai wani sujada to zai zama to me bauta ce ga Allah in ka amsa umarnin Allah ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu ta'ala yana hukunta abin da ya ga dama ne an fahimta wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah subhanahu ta'ala shi ne mai hukunci ba mai cin gyaran Allah a cikin hukuncinsa idan haka in Allah subhanahu ta'ala ya umarci bawa ya aikata kaza ko da a ce ka san wani nasi daga Allah ya ce ni cewa wannan abun haramun ne magawar Allah ta'ala ya ce ka aikata kaza to ba ruwansa Allah subhanahu ta'ala sai ta aikata shi kenan abu sanan zai zama to cewa an samu annasu wal mansur cewa wannan nassin ya shafa wancan domin yanzu Allah ta'ala ne ya ce ka aikata kaza a halin safa akwai nassin da ya hana ka to zai zama to wannan umarnin na biyu ya shafa umarnin farko an fahimta to don haka nan da Allah ta'ala ya ce mala'iku su tsira ga annabi Adam ko da a ce a baya ya hana su su tsira ga wani Allah to wannan zai zama to cewa wannan umarnin na biyu shine a ga Allah subhanahu wa ta'ala zai zama to wancan wannan hukunci na biyu ya shafa wancan idan mun kaddara cewa rayuwar da suke ciki da rawar rayuwar su duniya su ɗaya ne mana shari'ar da suke a wasan rayuwar da wannan duk ne mana bauta wa Allah subhanahu ta'ala to zai zama kuka babu ishtali tsakanin wancan umarnin na hana bauta wa wani Allah ko su jira ga wani Allah da kuma umarnin da Allah ta'ala ya musu a karo na biyu domin Allah subhanahu ta'ala yana hukunta abinda wato ya ga dama ke a don haka a daidai wannan gabar wato da iblis zaman to cewa ya iya um, wato an yabi umarnin Allah da Allah ta'ala kira shi cewa wa kana min kafirin ya zama cikin wanda sun kafir cewa Allah ta'ala nan wai kuma suka yi cikin ba'i akan kafirci na mai barin sallah wani kufur tarikin salat cewa nan gashi Allah ta'ala ya umarci iblis ki tsira ga wato sujada sau ɗaya sai ya ki ala ya shi cewa kamil kafiri ne idan kuma ga wanda yake ko baya sallah ba zai sallah ba wani ba zai zira ga Allah ba wani malamai suke ganin ta yana cikin kujjojin su ne cewa wanda baya sallah ya kafa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ko da a ce sau ɗaya ne ki cewa shi fa ba zai ba to wannan ya kafirta domin ya kiya amsa umarnin Allah ya sujada ga Allah ya zai wa Allah ta'ala rowa sujada da haka mai ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan sun dalilan da malamai suka dogara da shi akan kafirci na wanda yake ya ya ya bar sallah a su wannan da aka kalli shawarar nasoshi da Qur'ani da hadisi da manganu na magabata yana tabbatar da a wannan fahimta da malamai suka yi wanda kuma abin da yake ƙara nuna wannan cewa a duk abin da Allah kuma ta'ala ya haramta to iya zama to ya zo ya umarni da aikata wannan abin zai zama to ibada misali akan haka a karo na biyu shine kissa ta annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi da yanka ɗansa wato annabi Isma'il alaihi salam wanda kaga abu ta asali wato kashe rai kaga ai wa babban zunubi ne ko da a ce ɗanka ne ka kashe babban zunubi kabira min kaba'i an fahimta falamma aslama wa sallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya ko inna kamalika nazil muhsinin ga lokacin da ya ɗauko shi ya kwantar da shi zai yanka sai Allah ta'ala sai ya kira ya annabi Ibrahim ayya ibrahim adu saddaqta saruya ka gaskata wani mafarkin da a cikin ne maka ba umarni ta aikata ko abinda Allah ta'ala yake so kina ya gaskata shi cewa abinda aka saka kai kawai wannan ka ga kina bautar Allah din daga ka gaskata mu a cikin umarnin da muka yi ma da ka shikenan ba sai ka yanka shi ba ka tashi kawai ka miƙar da shi wannan ga yana nuna cewa wato asali in Allah ta'ala ya ce ai kaza ko da a ce kana ganin wannan abin kai a karan hankalinka ma ba daidai bane ka saka aje hankalin naka ko da a ce ba kana da wani nafsi da a da an ce kakkai yanzu aka ce kai ba ka ce Allah ta'ala ai da ka ce kan da yi ba a kai ka ce to ka je kai wannan shine ke na imani da Allah subhanahu wata'ala wanda kuma a fiqhu na hukunta hukunta yake nuna wannan ga nasu ga mansukh wannan nasu na biyu shi ya shafa wancan kenan ko to wannan shi kenan ka fa'ida ta uku shi ne wato iblis a idan aka duba wannan kisa za a ga ya tattara sufofi wanda suke ababen zargi sufofi wanda suke ne ba masu kyau ba Shi ne al'iba wani ba, girman kai da kuma rashin bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala in bin umarnin Allah da kuma girman kai akan gaskiya da da ta kita illa iblis aba wastakbara yake bin umarnin Allah wastakbara mana yayi girman kai akan bin gaskiya shine umarnin Allah Allah ta'ala ya ce a kaza yake shi ba zai ba wannan duka kiran sifa ce mummuna ko kofi ne munana na mai na iblis alaihi wato ana alaihi eh, mai yastahiq da kai ma a matsayin ka wanda wanda ke bawon Allah ta ka kiyaya to kada ka dinga saba umarnin Allah subhanahu Allah ta'ala ya ce kai kaza ka ce kai ba za ka yi ba cewa kana da wani zaɓi a rayuwarka wanda shine kin bin a'a ga Allah subhanahu wa a'a idan mun so cewa ko da yaushe kai mai bi ne ga umarnin umarnin Allah subhanahu wa sannan kuma babu ruwanka da jiji da kai akan bautawa Allah ma'anar haka kada lokacin sallah in yi kan cewa kai ba yanzu za kai ba kai kana da za kana da bin wata isa yanzu kai ba ka amsa kiran Allah ba kana ji ana kiran sallah kaji kai girman kai ya shige ka kai sai an jima sai ka gama abin da za ka yi kaga wannan istikbar in ka mutu a lokacin baka san da me za ka fuskanta Allah ba subhanahu wataala da ka duk abin da kake yi in ka ji an kira sallah to ka aji wannan shine kina da'a ga Allah da kankan da kai ga Allah subhanahu wataala wanda shi sa ma sai abar cewa hatta ko karatun ƙur'ani kake in ka ji an kira sallah ka dakata ka amsa kiran sallah an fahimta ashhadu an la ilaha illallah kace ashhadu an la ilaha illallah sai an gama sanan ka tawar karatun ka wannan shine ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba girman kai ba dan haka a daga shi iblis ya tattara wannan sufofi wannan suke munana na girman kai da kuma kin bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala tare da bisa yakinin cewa wannan umarnin Allah ne Allah ne yace su da ita ba zai ba yau kai ma ka san nassin an ce ai kaza ka ka ji kawai sai ba za ka yi da kawai kana da wani zafi a rayuwarka kana cikin wani yanci da wannan yancin ba zai baka ka ba umarnin Allah ba ka yi sallah ba dukkanin umarci umarcin Allah na biyayya ga iyaye da girmama na gaba da kaza da kaza abubuwa da yawa suke a karkashin haka idan eh, haka a nan gurin kuma in wani zai a cikin wannan ayar akwai wani iskali da cewa wato Allah subhanahu ta'ala lokacin da ya umarci mala'iku da su zada ai wato ya ce iblis wato yana cikin mala'iku ta yaya za a ce iblis yana cikin mala'iku alhalin kuma shi an sani ba mala'ika bane nan kuma Allah ta'ala sai illa iblis fa sajadu duka mala'iku su sajada illa iblis wani zai iya kawo haka to ai iblis ba ba mala'ika ba ta za a ce kuma an an su mala'iku da haka ma'ana in ya kin zara ba hukunci bai shafe shi ba ko domin shi ba mala'ika bane a amka da za a bayar a nan shine da Allah subhanahu ta'ala ya ce su zada, ba yana nufin wai jinsin mala'iku bane a'a jinsin Eh, wato Allah subhanahu ta'ala ya alakanta umarnin ne ga mala'iku min babu tazliba akwai wani abu da ke suna at-tazliba da a ce za a shiga masallacin nan a ga dunan maza a can gefe ga mata ta duk waɗanda suke masallacin nan su fito ko ku ku fito kuma zan nan ku fito misali to aka ce kuma zan nan ku fito ba zai nuna cewa wai hatta ma san cewa su ban da su ba tunda an ce kuma zan nan ku fito mana ana nufin ɗalibai ko an fara lakta an fahimta aka ce a fito daga masallacin nan kar ba huta ba su ai mu mata ne ai ba a ce mata ba ba sun san an fara lakta ba ba san ba san umarni ake a shiga lakta ba a fara karatu yau da ka anan ma da Allah ta'ala yake mala'iku su zada ba na nufin cewa ban da iblis a haddashi domin umarni na mai na a da'a ga Allah subhanahu ta'ala a sujada ga annabi Adam alaihi salam duka kasantuwar dama yana cikin su an sanya shi a matsayin jagora gare su wajen bautata wa Allah za ka in an ce eh, a matsayin sa shugaba ma a yi magana ai shi ne a karin fara ma wanda umarni bai fara hawa kafin ma mala'iku don haka fa'ida ta hudu a cikin wannan ayar shine Uh, wato ainihin yadda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana wato miza ta ɗan ada abin da ɗan ada ya zama sai ya fice da shi abin da yake za a ce gashi wannan falala ta ɗan ada domin Allah subhanahu ta'ala da fallarsa yana iya keɓantar wata halitta da wata baiwa to a wannan aya za a ga akwai wata baiwa da Allah subhanahu ta'ala ya ware ɗan adam da ita wanda wannan baiwa wato tata ce da Allah ta'ala ya nufaci ya bayyana ta a cikin halittarsa matsayinsa na ɗan adam domin a a a wato da Allah subhanahu ta'ala ya bayyana fallar fallar ce da ilimi da Allah subhanahu ta'ala ya ya nuna wa ko ya bawa annabi Adam alaihi salam wanda shi zamanin da kiransa suna al-alim ma'ana malam wanda zaman to cewa an sanar da shi abin da yake wato na musamman ne da ba a sanarwa mala'iku ba na Allah subhanahu wata'ala dan haka a sababin wannan da ai shi iblis ya zaman to hasa da ta motsa sha wani ana lissafa yanzu an fara bashi halala da abubuwa da mu ba mu da su dan me za a ce kuma abu a tsada shi ba daga yanzu aka halitta shi ba mun kuma shi da shi muna tabbatar Allah kuma lokaci guda za a zo a ce a yi masa kaza Wani abin sai haka su ce ta motsa an fahimta sai zaman to cewa sai ya shiga sabon Allah subhanahu wa ta'ala haka na daga cikin abin da yake za a iya fahimta ko a fa'idanta da shi a cikin wannan ayar wato wato girmama wato sha'anin ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da kuma cancantar malamai yadda malamai cancanta a girmama su a kowane hali nan Allah subhanahu ta'ala saboda ilimin da Allah ta'ala ya ba annabi Adam yace a girmama shi a matsayinsa na malami ka nan haƙƙi ne na duk wanda yake da alaka da addinin musulunci matsor ya ga wanda aka ce wannan malami ne na addini ko ya girmama shi wannan kuma ba wani abu ne illa tarbiyya ta musulunci da koyarwa addini da musulunci girmama wanda yake ma'abucin ilimi domin nan gashi Allah subhanahu ta'ala da ya ba annabi Adam ilimi sai ta mala'iku su girmama shi yake nan ilimi ya cancanta a girmama abokinsa ko da a ce kana ganin malam wani yi kuskure ko na da matsala kaza ba nan za ka kalla ba kai umarnin Allah ta'ala da ya a gare ka shine abin da ya fi muhimmanci domin in ba kai ba kai ma ka fada cikin fushin Allah wanda tunanin malami akan kuskure ke wala tunanin kai da kake ganin akan kuskure ke wala Allah kai ne akan kuskure da ka fahimci shine akan kuskure wala Allah akan daidai har ga Allah subhanahu wataala wala Allah ijtihadi yayi akan wata matsala bisa ganin wannan mas'alar abu kaza shi ya fi kamata da yi duka da hasken ilimi da Allah ta'ala ya bashi ta kuma gwargwadon alabar inda da kake kana ganin ai ya ma kusu ya ma saba wa Allah ka ma yanke maka hankali da ka barka fito kai rigima da shi ka zazzage ka ci mutuncin ba ka da aiki musamman a da media illa zagin malamai sai sana'a ka kenan kodo to wannan ba karamin illa kake wa kanka ba ba karamin matsala kake shatowa tsakaninka da mahaliccinka ba domin Allah kalli ko da a ce ba malami bane akwai hukuk na musulunci tsakanin ka dan musulmi ko da a ce ordinary musulmi ne to kama da ka dinga zagin ka kana shiga alfarmar ka wanda ko da a ce ba ma musulmi ne amma in sanar dan adam babban laifi ne ka dinga keta alfarmar ka kana cin mutuncin ka ba tare da haƙƙi ba zaka Allah subhanahu ta'ala zai tsaye da bayi ki tambaye su akan duk abin da suka aikata ko suka furta a cikin rayuwarsu da haka malami ya tantanta a girmama shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala. ya zamanto cewa ya umarci mala'iku da su girmama annabi adam alaihi salam domin da Allah kuma ta'ala isanar da annabi adam ilimin da bai sanar mala'iku ba sai izamanto wannan shi ne mafari mafari da Allah subhanahu wa ta'ala wato ifara sanar da ɗan adam wani su ilimai na musamman sai annabi adam ya zama so kamar wani samfin ne misali ne da Allah ta'ala zai dinga sanar da ɗan adam ilimai na musamman don wani abu ka ga an kirkiro shi take mamaki ne haka ɗan adam ya samu wannan basirar ya hanyar kirkiro abu kaza da ka dinga mamaki wani Allah ta'ala mai kinta maka an fahimta wannan yana da asali da wa'allama adam al-asma Allah ta'ala ya san da annabi Adam waɗansu sunaye na musamman Da duk wani abu da gani na fasaha da hikima dan Adam yi. wannan gado ne na babansa da isamu daga Allah subhanahu wataala dan kai karan kan kana zaune sai ka kuma wani abu da a da baka san shi ba sai so ka yi a a ah, shafa ba ina hada ka da kare ban kaza haka na wanda ya kirki shi ga wani kere kere ko wasu abubuwa na yake yi musa da ruwan nan abin gado ne na halittar haka Allah ta'ala ya halitta arab da shi sabanin wasu dabbobin da za ga ba su da wannan baiwan cewa da ba su fahimci kaza ba su gano sai dan adam musa in jaki ne in ka bar shi wani hanyar sai zai Ko kowace dabba ma amma dan adam zai fahimci a za mu gwada wata hanya ai za ku saurin ma ko ko abu kaza ina bari in gwada in hada da kaza da kaza zai fi sauki ma wajen kaza kaga Allah ma adam al asma sai kana zo sai ga wani abu ya dauka a ranka a ah, to ai kaza ma ai ai kaza da kaza shine kaza sai da ah shike na ma na ma gano sai sai ka rubuta wata fa'ida ne wacce mai matukar muhimmanci wannan miza ce da Allah ta'ala ya zamanto cewa yake banci dan adam ah, da su wanda mafarin haka shi ne wato anan mahaifinsu naba adam alaihi salam da haka a fasala zun illa iblis da aba mara wa na mai kafiri dukan nusu suke zada domin girmamawa da shi naba adam alaihi salam illa iblis aba sai iblis wanda ya girman sai akan bin umarce umarcen Allah ta'ala da yayi ki zamanto cikin kafirai wanda sun kafircewa a umarnin Allah subhanahu wata'ala da ya zartar a kansu da ka sa'ala ta'ala ce وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا الشجرة فتكونا من الظالمين الله سبحانه وتعالى يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين sannan مكتي يا آدم يا كي آدم اسكن أنت وزوجك الجنة da haka uskun ka zauna anta wa zawjuka kai da matarka ka zauna ina aljannata ka zauna aljanna wa kula min haragada wato ku ci ragadan abin da yake da daɗa a da ke gwaggwaɓa min ha daga aljanna haifu shi kuma duk inda ga dama a duk inda kuke a cikin kowane hali kuke ga kayan daɗi nan kuke da ga dama wasu kayan daji kayan makwalashe wala ta araba hazin shagara amma fakku kusanci hazin shagara wannan bishiyar banda ita saka kuna min zalimi idan ku kusance ta ta suka zama cikin azzalimai wanda kuma shawo shawukun domin an hana ku an ce ku yi komai amma banda kaza wannan shine hali na biyu na girmamawa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa annabi Adam bayan kasantuwar ya ba shi ilimi falala ta ilimi da kuma hasa da yi fuskanta daga iblis an fahimta sai Allah ta'ala sai girmama shi bisa ga falala ta ilimi da Allah ta'ala ya ba shi sosai aka ce ga kuma wata makoma da zai shige ta a karo na biyu bayan makoma ta ilimi da Allah ta'ala ya zubunta masa ka ce wa kulna ya adam ko muka ce ya adam ka zauna kai da matarka a cikin aljanna mana anan za ku rayu ga gida an halka an ba ku na ni'ima da za ku zauna ku rayu wanda shi abin da Allah ta'ala a wato yadda fata dan adam ya to cewa ya zauna a cikin ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala amma za mu ji a karatu na gaba mu ya biyo baya a bayan umarci umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga annabi adam ya zauna a cikin aljanna me me ya faru da me ya faru da kuma wanda yake ma'abokin hasara gare su da kuma gare mu ma ga baki daya da ya ci gaba da yi ko na mataki na gaba game da haka da cikin ransa game da abin da Allah ta'ala yake ansa da kalala haka yana nuna cewa hasada ba abu ne mai kyau ba kuma kan tsoron hasada da mahasabi. makwar ba warkewa ya ba to akwai matsala dole a yi takaɗan kuma a cigaba da azka safiya da yamma da kuma neman tsari daga Allah subhanahu wa kuma wanda Allah ta'ala ya kaddara masa ko ko wanda shaitan ya sawwala masa suka irin wannan na zuciya to kare ga ya tsaka kansa sai kokarin addu'a da neman gafara da kuma kokarin tsarkake zuciya da da bin dabi'u na musulunci da tarbiyya ta addinin musulunci wannan abubuwan su za su wanke zuciyar ga ka zo na hankalinka lafiya lau sai ga wanda yake ya fi ka sai ga wato yana fara'a kana fara'a baka ka jin Allah ya tsaye ka kana godiya da Allah akan abin da ya baka kai ma ka gode masa wannan shine halin musulunci yana fara'a kana fara'a sai a rasa ma waye ne abin ko tsakanin kai da kana jin kai alhamdulillah yana jin alhamdulillah wannan shine halin musulunci yadda ko da za ga wannan wannan zai salwanta ka taya shi za ka karanta ba shi kariya kada wannan ni'imar ta gushe a gare shi ba ka kokarin kai ka gusan masa ba ka ta tushe shi kuma dan cewa ana tura masa gushe ai ana ma ai maganin sa ma an gaya masa ai wanda <laughs> ka haska da shi Allah ta'ala ya samu da shi fa subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ta'ala ya yafi mana kurakuran da muka yi ko muke yi a koda yaushe da kuma karbi ayyukan mu wanda muke yi wanda suke na gargaru Allah ta'ala ya yafi mana ya biya mana bukatunmu. mu muna kibanta addu'a ga jagoranci na wannan makaranta musamman shi Alhaji Adamu wanda ya aka kawo wannan alkhari da wannan makaranta Allah ta'ala ya shiga lamarinsa sanya albarka a cikin rayuwarsa da dukiyarsa da iyalansa da kuma tsare su game da dukkanin abin da yake abinci ne eh, da kuma jagoranci na wannan makaranta inda ka kan shi mai bayani aiki prof da kuma sauran wadaktar eh, malamai da kuma sauran ɗalibai Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu ya share mana hawayen mu subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh